continue to the federal government's policies and continue to conduct operations. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar yayin da yake jawabi wurin bikin yaye zaratan sojoji na musamman a sansaninsu da ke nan Kaduna, inda yake jaddada goyon bayan rundunar ga manufofin gwamnatin tarayya tare da ci gaba da ragargaza 'yan ta'adda da ma ba da taimakon jin kai da tabbatar da tsaro don ci gaba da kare ƙasar. Wannan horo da rundunar sojojin saman Burtaniya ta jagoranta. An horar sojojin saman Najeriya ne a fannonin kare abokan aikinsu yayin da ake irin yakin nan mai sarkakiya a sama ko a ƙasa. Nemo tare da ceto 'yan uwansu mayaka yayin da ake cikin yaƙi. Babban hafsan sojojin saman Najeriya ya ce wannan horar da zarata na musamman zai taimaka gaya wajen yaƙi da 'yan ta'adda da ma gaggauta shawo kan sauran tu'adatin da miyagu ke tafkawa a cikin ƙasa. Eya Marshal Sadiq Abubakar ya yi bayanin cewar Horon zai kuma baiwa sojojin damar fafatawa ko su kadai ko tare da sauran sojoji cikin kowane irin yanayi. Kwamandan rundunar horar da sojoji na musamman kenan na kasar Birtaniya, Wing Commander Stephen Sekego, ya ce duba da yadda salon yaƙi ke ƙara ɗaukar wani sabon salo a halin yanzu su ma sun canza tsari irin na hora zuwa yadda sojojin za su iya taka rawar gani yayin da ake artabu a sama a ƙasa ko a cikin ruwa kamar kuma yadda wani masanin tsaro win commander musa isa salmanu mai ritaya ke cewar wannan horo tabbas zai taimaka wa sojojin saman najeriya duk yadda kake da ko makaman yaƙi da kuma mutane idan baka ba su horon yadda za su yi amfani da waɗannan makaman ba ko kuma yadda za su gudanar da al'amuran su komai yawan su ba za su zama suna da tasiri saboda haka shi a aikin soja dole sai da horo da sake horo shi dama soja ko yana yaki ne ko kuma yana training duk san duk inda ka samu soja yana ɗayan biyu ne ko yana faɗa ko kuma yana horon yadda faɗan da ya zo na gaba zai iya yi ko kuma ya haɗa duka san sanda yake faɗa dole a gano menene matsalolin da aka samu sanda ake wannan faɗan a dawo a ceto ga yadda matsalolin da aka samu ga kuma irin horon da ya kamata a bama su sojojin. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Kaduna, Nigeria.